Deutsche Welle, ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu bar da sake kasancewa da ku a kashi na goma kuma na ƙarshen shirin yaƙi da muggan laifuka mai suna ta jabau. Bayan kwashe kwanaki ana bincike. 'yan sandan rabadi sun je kasar daula don su kama gali mamman wani mai laifi da yake basaja da sunan shu'aibu nuhu da kuma ibrahim adamu shine babban wanda ake zargi da kisan wata matashiya mai aikin sabis a shagali club wato hawa hamisu wadda kuma ake yi wa lakabi da sailiba abdul wannan mai laifi ya yi wa laila idris da kuma labaran musa alkawarin kyakkyawar rayuwa don haka ya yaudare su suka je kasar daula inda ake ci da guminsu. su galiman mandai shine jagoran wata hada-hadar safarar mutane wadda yake gudanarwa tare da haɗin gwiwar wata mata mai suna maryam tanko speto mubarak idris yana fata ya ceto kanwarsa da kuma taubashinsa daga hannun ɓata gari tare da tallafin hukumar yaƙi da hana safarar mutane ta ƙasa da ƙasa ko zai iya nasara za mu ji hakan a cikin wannan kashe na ƙarshe mai taken da zafi-zafi akan da ki ƙarfe. of societies fito mubarak ku zo mu ji gasan sun shiga gida to yalla bai yan sanda ne ku daga hannu yan sanda kuma sanda haba haba mubarak ba gane ne ba shaibu ne ba katina daga hannun ka sama gali mamman ke ma haka maryantan ku to mun daga ku biyan ku tsuguna to yalla bai ku tsuguna kai yalla bai za su gudu ah! Ah! aikin banza aikin wato ya isa haka ya isa ku daina harbi. mutumin banza kokarin gudu kake yi ko hmm? ina su lail da labaran ah. hmm? ka bani ansa ah. Ah. kai kai bari me zai haka ne eh kai tsaya mana kai na ga kana kokarin wuce iyaka fa eh, Sufito Mubarak ka tsaya kan aikinka haba espeto ya isa haka hmm. ka je daga waje ka sha iska za mu kula da su ina laila idris da labaran musa wa Ban san abin da ke faɗa fa yalla boy. Kakki kawo muna wasa a nan. Na miki gargaɗi. Um, Maryam Tanko, mun samu labarin kuna hada-hada safaran mutane a gidan nan. ƙara ma ki gaggauta faɗa mana wurin da kuke ɓoye su idan ma kinki to daga ƙarshe za mu gano inda kuke ɓoye su obisa saratu a nemo ƙarin ma'aikata da kawai duk abin ki mu cikin gidan nan yalla labai gali mamman mun kama ka saboda kisan hawa hamisu ana tuhumar ka da kai da mai taimaka ma maryam tanko da safarar mutane da kuma sace su da safarar sassan jikinsu da kuma ci da gumin yara bayan haka kuma har kawalci don haka mun same ka wajen hada baki wajen aikata manya-manyan laifuka kai wuce mun da su inna lillahi ofisa ya sauri zo nan lai labaran ni ne mubarak ki haƙuri ba za mu sake ba wa ya yi mubarak ne labaran ɗaya ni ne mubarak me suka yi muku ne haka lai da kina ji na me ya same ku <laughs> Za mu yi duk abin da kika ce maka ajiya. <laughs> Me take cewa ne? A tsorace take ispeto. Obisa. Na mu bisa Je ka nemo likita yaran nan suna bukatar a kula da lafiyarsu da kuma kwantar musu da hankali. To bisa taratu bari in saurin je nemo likita. Laila, labaran ina tabbatar muku ba wata matsala. Wallahi sai na kashe wannan Maryam tanko. Obisa kai kokari ka natsu. Haba ofisa. Ba ta ganin halin da suke a ciki ne? ba za fa iya mikewa ba ki duba laila bata ma gane ni ba kanwata na sani ispeto amma za mu kula da su sun shiga wani mummunan yanayi ne amma mun same su akan lokaci za su warware la sarki laila da labaran kuma bincikenmu ya kawo ƙarshen wata babbar hada-hadar safarar mutane ta tsakanin ƙasa da ƙasa ya kamata ka yi alfahari da wannan beto Mubarak ya jikin ka da kuma dan kawunka. Wallahi har yanzu labai a firgita suke. Amma sun fara dawa cikin hayacinsu. Sun dawo gida yanzu suna tare da babata da antina. Na fahimci ka damu da su sosai Sufeto. Amma fa wannan nasarar da binkicen na mai ta sa ka kaɗan ji dama-dama. abokanan aikinmu a hukumar yaƙi da hana safarar mutane ta ƙasa da ƙasa sun ce ba kasafai ake kama masu fataucin mutane ba. Hakika galiman da mataimakansa sun ansa laifinsu amma da rana ba ta ɓaci ga hawa hamisu ba da ba mu gano hada-hadar ba har mu tsirar da 'yan uwanka balantana sauran matasan da maryan tanko ke ci da guminsu gaskiyar ki ofisa abin da ya babu daɗin faɗa amma dai mutuwar hawa hamis ce ta yi sanadiyar ceto laila da labaran da ma sauran yara talatin da bakwai waɗanda muka samu a ƙasar daula aƙalla dai yanzu mun san cewa za a tuhumi tanimu isa da galiman da maryantanku da masu taimaka musu da laifin tsarawa da kuma safarar mutane a ciki da ma wajen ƙasa. Hakika, kuma dole mai yaba da gudunmuwar hukumar yaƙi da hana safarar mutane ta ƙasa da ƙasa. Za a musu shari'a dangane da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta Falamu. Amma wata yarjejeniya ce kuma haka? kudirin majalisar ɗinkin duniya da ya jibanci irin waɗannan matsaloli kudirin ya yi tanadin kare haƙƙoƙin wanda aka ci zarafinsu da kuma hukunta masu laifi tosfoto mubarak zan haɗa rahoto a kan shigar da muka yi a daula ya kamata ka je gida don mutanen gidanku na buƙatar ka a wannan mawuyacin halin da suka tsanta kansu to yallaɓai yanzu kuwa na gode ki hakuri ki natsu ki daina kuka gaban lal da labara masana halayyar dan adam sun ce hakan ba zai taimaka musu ba dan ganin sun dawo cikin su sannan kuma a yanzu komai na iya faruwa da su na sani mubarak na sani ki kokarta mama ya kamata mu nuna musu babu komai ta haka ne farin cikin su zai dawo gaskiya ne lele da rabarin sun sauya sosai yaran da kodiyar suke cikin farin ciki ko da yaushe da karsashin su amma tun da suka dawo kwana biyun da suka wuce sai dai kawai su zauna a gaban talabijin su yi kuri hakan ba wani abu bane anta jamila idan kika yi la'akari da irin halin da suka samu kansu a ciki mama ku daina magana kamar ba ma wajen kuna ta raɗa a ku ko haushin mu kuke ji ko ayayana ba haka ba ba ma so ne mu da amiku kawai mun san mun bata muku rai a labaran ba haka ba ne sam ba yadda za ku iya yi kun nuna jarumta ma ni dai kawai farin cikinmu da allah ubangiji ya dama mana da ku lafiya <laughs> ku so na rungume kuna ji daɗi yau yau ranar farin ciki na ne mama ya ce na rungume ku ki gafarta min <laughs> ki ya fiye min mama ku da kuka yaran nan afuwan me za ku nema <laughs> mu ma mun yi takaicin abun sun yi mana ƙarya sun ci da gumanmu ba wani karatu kwata-kwata kamanta da wannan gaba ɗaya yaya mubarak na yi abin kunya na lalata rayuwata na kwana da maza da yawa har da ma tsofaffi na sani laila amma ba laifinki ba ne sai kun daure kanwata da kai malbara sai kun yi ta maza kun manta da abinku duk a bar wannan maganan yanzu kwa iya tunani nan gaba abin da ya fi kyau da ku yanzu shine ku samu hutu hankalinku ya dawo jikinku ƙwarai kuwa ku zo nan kusa da ni na. <laughs> to me kuke so na dafa muku yau da daddare wani muku farfesun kifi ne mai daɗi ya mana mama shi kenan <laughs> Da haka kuma wannan zango na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna kilo ta ja bau ya kawo ƙarshe. Tosil Nyongwe ya rubuta wannan wasan. An dai kama galiman man da Maryam Tanko da abokan hulɗarsu saboda muggan laifukansu kuma za su ci zaman kaso na tsawon lokaci. An kuma ceto matasan da aka ci da guminsu har da su Laila da sun kuma koma gidajensu. wannan mummunan lamari ya koya musu cewa tafiya kasashen waje ba lallai ita ce hanyar cimma burin rayuwa ba kuma hangen dala ba shiga birni ba ne za ku iya sake sauraron wannan zango da ma sauran wasannin yaƙi da muggan laifuka a shafinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka zainab muhammad abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci ke cewa ku huta lafiya masu yaƙi da muggan laifuka